Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana nazarin ci gaba da aka samu a jihar Kano bayan tabbatar da DJ Aboki a matsayin babbar alkalin jihar mace ta farko a tarihin jihar da za ta rike wannan mukamin yayin da a matakin tarayya kuma aka samu adadin mata mafi yawa a jerin waɗanda za a ba ministoci. Yau ma muna tare da barista Ibrahim Abdullahi Ce'i ma'ajin ƙungiyar lauyoyi ta Najeriya reshen jihar Kano. da kuma barista Amina Umar Hussein tsohuwar sakatariyar kungiyar lauyoyi mata a jihar Kano. Jagoran tattaunawar Mahmud Ibrahim Kwari ya tambayi barista Amina yadda take ganin makomar mata da ƙananan yara a sha'anin tafiyar da harkokin kotu da sauran batutuwa na zamantakewa da suka fi alaƙa da aikin kotuna sai ta bayyana cewa. Gaskiya kusan ka taɓo inda kullum da shi muke kwana muke tashi duk wata lauya mace musamman wanda suke fafutukar 'yancin mata kamar yadda na ce maka mun samu ci gaba ainin a wajen ɓangaren lauyoyi zan iya ce maka a kano kusan lauyoyi mata suna neman su fi lauyoyi maza yawa. Ma'ana ta dakushe 'yancin 'yan kuna Banda wannan idan ka zo ƙananan alƙalai na majistrori nan ma in ba su fi mu yawa ba to kan kan ake haka babban kotuna haka kotun ɗaukaka ƙara haka dai duk kotuna amma tsakani da Allah a matsayin da mata suke musamman in yi magana iya jihar Kano za mu ce kamar haka mai shiga rijiya ne. To ku ne kuka gaza cin kwatowa 'yan uwanku mata 'yancinsu ne ko system ne tun da dama kullum shi ake zargi a ce wai system ne baya aiki. To gaskiya a nan ba mu muka kasa ba kuma ba sistem ba ne abu ɗaya ne wanda har yanzu abokanan rayuwarmu waɗanda Allah ya halace mu don su su ma aka halace su don su har yanzu ba su yadda cewar mu abokanan rayuwarsu ba ne. Abin da ya sa maza abin da ya sa idan ka je musamman kotuna ƙanana na shari'ar musulunci. Kusan idan ka ware kaman shari'a kaso ɗari a cikin wanda ake da shi zaka ga kusan kashi saba'in da biyar da akan mata ne wannan ya faro daga haƙƙin zamantakewa auren haƙƙin raino haƙƙin shayarwa haƙƙin ciyarwa haƙƙin cin zarafi wato gender based violence ko kuma in ce domestic violence duk su ne suke ɗawainiya da mata haka idan ka je gidajen gyaran hali da tarbiyya da muke da su za ka ga waɗanda suke cikin gidajen nan majoritinsu matasa ne ya'yan mu ne wanda wannan shigar da su ɗin tana taimaka wajen dakile da kawo naƙasu a ci gaban mata shi yasa za ka ga yawan cin zarafin matan da ake yi har yawa saboda har yanzu abokanan rayuwarmu ba su yadda ba yanzu idan zan baka misalin da zaka yarda da shi adadin yawan fyaɗe ɗin nan da ake yi muna ta ƙoƙari cewar a samar da kotuna na musamman wato special court wanda za su dinga sauraron irin waɗannan ƙararrakin wanda in Allah ya yarda yanzu duba da cewar muna da mace a matsayin ita ce sabuwar alkalin alkalai ta jihar Kano. So gaskiya a nan za mu iya cewar in dai a wannan bangaren ne in za mu samu tun da abu ne da ya shafi ƙasa baki ɗaya a ce a samar da kotuna na musamman wanda a matsayinta da yanzu da take da shi muna sa ran a jihar Kano za mu samu wa'annan kotuna na musamman da za su dinga kula da al'amuran mata da ƙananan yara insha Allah. Kamar za a iya cewa tana da hurumi kenan. ta samar da wannan kotu. To eh ka san kamar da yadda muka faɗa maka abu ne da yake duk abin da za a akwai abin da idan aka ce judicial fawa ne a matsayinta na judicial power wato haƙƙinta ko kuma ƙarfinta na alkali za ta yi to amma abu ne wanda yake dole sai wadda ya shiga dole sai gwamnati ta sahale bangaren zartarwa kenan mm. su za su suke da wannan haƙƙin su za su yi idan ba su ga dama sun yi ba duk ƙoƙarin alkali ko duk ƙoƙarin lauyoyi ko duk ƙoƙarin wasu ƙungiyoyi abun ba zai tabbata ba so amma mu dai muna sa ran Allah da ita da kuma ƙoƙarin da muke saboda cin zarafin ya yi yawa koma bayan da mata suke fuskanta ya yi yawa so muna sa ran yanzu tunda namu ya samu mace ta samu mu ce tamu ta samu eh, da ma la'akari da la'akari da suka bayani ai ma kun samu tunda eh, duk ku ne da rinjaye a fannonin misali na eh amma wannan kololuwa a jihar Kano kololuwa yanzu mace ce to za a iya cewa kenan ba mu gaza ba ba mu gaza ba ko kaɗan barista wace irin rawa kake ganin cewa misali ƙungiyar lauyoyi ta najeriya tunda yanzu ga alama bakin ku ya zo ɗaya cewa dijo aboki tana da kwazo da himma eh, da kuma wato eh, abin da tana da masaniya kuma game da yadda abubuwa suke gudana a fannin shari'a na jihar Kano. Me nba ke yi ne tunda dama ana ta wannan eh, zancen zargi na tauye haƙƙi da can na nan. amma dai kamar ba a jin nba tana amo sosai musamman kwatankwacin wanda fida ke muka ji tana suna ta yi um, ku dama ba ku da ruwa ne game da irin wannan al'amura din misali ko kuma a wani abu ko kamar yarda hankalin ku akai to kusan uh, kamar yadda ka tambaya mai nba take duk abin da fida uh, duk wata kungiya da ta shafi lauyoyi ka ji ta yi to nba ce maza association a ƙarƙashin nba take ah, ga ta nan sakatare ya ce jami'a ta fida dukkanin lokacin da abu ya taso na fida za a yi shi majority mu muke ba su benu guri da janareto wani lokacin ma har da mu ba su abin da ake shafi issue na refreshment su aiwatar wannan this is by the way abin da ya shafi ita kuma NBA a kan kanta a NBA a ƙungiyance muna da kwamiti na musamman wanda muka yi shi muka kira shi human rights committee wanda kusan human rights committee din nan ni memba ne a cikinsa sa mm. shi kuma ana sa vice chairman na ƙungiyar lauyoyi constitutional requirement ne shi ne zai zama yana hedin ɗin wannan kwamitin yana shugabancin wannan kwamitin saboda haka wannan kwamitin shi yake da alhakin duk ƙorafe-ƙorafen da za a kawo abin da ya shafi human right abuses na dakile haƙƙin ɗan adam za a kawo wa nba shi mu kuma mu shiga lokacin da aka samu kes ɗin yarinyar nan hanifa wadda wani mutumi abdulmalik ya kashe ta a kano daga nan kano president wanda former president na nba gaba ɗaya alhaji abi mahmud da attorney general na kano da shugaban ƙungiyar lauyoyi na jihar kano a lokacin gaba ɗaya muka ɗunguma muka je muka zauna da su muka ji kuma menene abin da suke bukata sannan kuma muka bibiyi kes din tun daga fara shi har zuwa gama shi bayan nan akwai matsala da ta faru ta marayu a kano na su da aka ce an cinye a wasu kotuna na shari'ar musulunci sai da nba ta yi dedicating din lauyoyi ƙwararru aka sa suka bibiyi wannan kes nan har zuwa lokacin da aka fara kwato wa mutane haƙƙi nasu yanzu uh, justin jija aboki uh, uh, mace ta farko babbar jojin kano ta fara aiki a hukumance mm. me mba za ta yi domin ta wanzar ta taimaka abin da ake sa ran Jiji aboki za ta zo da shi na sauyi mm. to alhamdulillah kusan ya tabbata kusan tun daga lokacin da aka rantsar da ita a matsayin mukaddashi sai na mba da kuma wasu daga cikin shugabanni sun kai mata ziyara kuma an tattauna abubuwa masu muhimmanci a takaice sannan kuma ta gayya ta tabbatar mana cewa kofar ta a buɗe take duk sanda muka ga wani abu da ya shafi gyara da kuma abin da muke buƙatar cewa zai ka ci gaba tana buƙatar a sanar da ita a forwardin ɗinsa ita kuma dan ta ga yadda za ta aiwatar sannan kuma mu ma daga mu, kasancewar lauyoyi suna daga cikin wanda suke kawo cikas a wasu lokutan wajen gudanawar shari'a to akwai kwamitoci da aka ajiye wanda suke lura da wannan abubuwan cewa kes kaza an ba wa lauya aiki kaza ya je baya yi duk akwai disciplinary committee da mutum za a iya kai shi a ladabtar da shi To abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan a wannan makon sai ku tare mu mako mai zuwa inda za ku ji rawar da sabuwar babban alkalin ta jihar Kano za ta iya takawa wajen kare hakkokin mata da ƙananan yara a shari'ance. Kafin nan a madadin bakin namu barista ibrahim abdullahi ce da barista amina umar hussein sai kuma mahmud ibrahim kwari da ya jagoranci tattaunawa da kuma dadi balewa da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa allah tabbatar mana da alherinsa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet hausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba.